Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu sake kasance da ku a cikin wancan namu na Saf Technology. Kamar kullum sanawa Masabi Yakub. Da sun namu ne zan koya muku yadda za ku dawo da lambar da kuka blocking ɗinta a WhatsApp. Misali a ce ka ne kake da aboki haka ko kuma baka san mutum ba kawai sai ka ma sai maka sallama a cikin WhatsApp ko kuma a ce kana kana da WhatsApp misali kana chatting sai wani ya maka magana kake gani ya takura ma ka tambaye gama ko shi waye ya ke gama to daga baya sai ka jawo shi sai ka blocking din lambar misali bacin ka blocking din kuma daga baya sai ka samu labarin cewa wani dan uwanka ne ko kuma dai wani a ce maka magana to sai kuma ka ki kula shi to kuma sai ka dinga dama amma na so a ce na na dawo da wannan mutumin nan misali kamar a ce ya zo maka magana ne kai baka san kowa ba amma ta kula ka da magana irin ina maka wasa din nan ko dai wani makamancin haka ka kuma sai ka blocking din sa da sunan irin ya bata maka ran nan to kuma daga baya sai aka ga maka ai wani maka magana kuma kai ka wulakanta shi kuma kai masa ya ce kai blocking ɗinsa to kuma kai baka san inda ka je ka dawo da wannan lamba ba to insha Allah a cikin bidiyo zan koya muku yadda za ku nemo wannan lamba da Allah subhanahu ta'ala sannan ku in blocking ɗinsa dai da kasancewa wani abu mai sauki ne amma kuma mutane da yawa na ga suna mun tambaya a cikin WhatsApp dina haka yasa na ce zan samu lokaci ne bidiyo akai insha Allah to Allah yana so kafin mu cikin bidiyo idan kai bako na cikin channel na ku taba ta ba sai Allah na saka nan alamar subscribe sannan kana mu karsa wata da za ta da abin da dora sai sai zagare kan kuma kana cikin channel din ka kalli bidiyon da Allah ka nan alamar like hakan zai sanji dadi nagode Allah ya saka alkhairi mu je za cikin bidiyon kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan da Allah akwai dan uwan mu da yau ne mu tallata masa channel ɗinsa wannan bawan Allah soja ne ma'aikaci ne a sojin najeriya to amma kuma a wannan aikin da yake bai hana shi ya da'awa zuwa ga addinin musulunci ba shi wannan channel nasa yana yana yin katin alkur'ani ne zalla ya za ku yi subscribing zuwa ga channel din nasa misali kamar da kuke kallo wannan shine youtube wannan shine youtube wannan shine youtube sai ka bude shi kamar haka bayan ka bude shi sai ka zo ga wani gudu aka ce wurin sa din kamar haka sai ka zo ka bude shi kamar haka sai ka sa adam jiga tv wannan haka za ka rubuta kamar haka sun ka rubuta sai ka zana gunda ka search din kamar haka sai ka taba shi bayan ka taba search din sai ka jira ta searchin kamar da kuke kallo to kun ga yanzu gashi nan wannan ya gama searchin din to wannan shine channel din nasu kamar da kuke kallo Adam Jiga TV kuna kallo ko sai ka bude shi kamar haka bayan ka bude shi ga wani guda ka sa subscribe sannan ba sun kai masa subscribing ga ƙararra ta fito sai ka danna ta kamar haka sai ka shiga wannan oil din kun gan shi nan gashi soja ne gashi nan amma haka mata na hana shin da awa gashi nan karatun alkur'ani yake ko da yaushe gashi nan kuna kallo kamar da kuke kallo to wannan shin nan yadda kai kai subscribe zuwa ga tashar Adam Jega TV wani hanyoyi zaka bi domin ka cire wannan bulokin misali yanzu misali zan bude muku WhatsApp dina misali ka kaddara yanzu wannan shine WhatsApp dina misali bayan ake da WhatsApp business misali wannan shine WhatsApp dina na bude shi kamar haka wannan shine sau ina na bude shi kamar haka misali in kaddara yanzu wannan ita ce lambar da zan yi blocking kamar haka kuna kallo sai in bude ta kamar haka bayan na bude ta kaga misali a ce wannan sako ne ya shigo min to amma sai bana so bana son abuta da wannan mutumin to sai na shiga block kamar haka na taba block sai na sa block din nan ne blocking din sa kun ga yanzu na yi blocking din sa alamun sun nuna cewa babu tsaf tsakanin da shi kenan na dawo sai da baya misali kamar haka kun ga yanzu ya bace daga cikin listin abokaina to mutane da yawa suna takaici a ce bashin sun yi blocking din mutum sai su nemi su rasa shin bashin na blocking din mutum ya za a yi on blocking din sa wani zai maka korafi cewa wani gaskiya ba kyauta ba na turo na turo maka sakura da cikin WhatsApp amma haka maka blocking dina to inda zaka nemo wannan shi wannan blocking din da kai kenan zaka zo wannan ga wani dot kuna kallo guda uku kamar da kuke kallon mouse ina kansa sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi sai ka sako nan gunda aka ce settings sai ka shiga kamar haka bayan ka shiga settings sai ka sauka ƙasa a hankali misali nugu da aka ce account kuna kallo ko wannan da aka ce account sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi nugu da aka ce privacy kuna kallo ko wannan privacy din mai hoton kwado din nan sai ka shige shi kamar haka bayan ka shiga sai ka sauka ƙasa a hankali can ƙasa zaka sauka ga nugu an ce blocked kuna kallo ko blocked contact kuna kallo wannan da mouse ina ke kai nan gurin shi zaka shiga kamar haka sai ka taba shi bayan ka shiga ga ita wannan lambar da muka yi blocking to ya zaka yi on blocking ɗinta sai ka taba ta kamar haka sai ka sa on block bayan ka taba sai ka ta gama satin to nan ta gaya muku has been unblocked kuna kallo ko wannan shine hanyar da zaka bi ka unblock mutum a whatsapp